Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da aka ga dama kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalon da Niya da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin Maryam Dauda da sauran abokan aiki, Jummai Ali ce ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan kun gama jin labaran duniya. In dai hujjoji da muke gani a wajajen kuku masu watsa labarai ba, to ina ga hujjojin ba su gamsar da za a dakatar da dan majalisar tarayya wanda a dan majalisar da dattabai wannan matsayin har zuwa wannan lokaci na wata shida wannan bai ba daidai ba ne barista modibo bakare kan dakatar da tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar dattijan najeriya sanata alin dume muna da karin bayani haka kuma muna son mu ji ra'ayi ko kuma ku akan shirin da gwamnatin najeriya ta bullo da shi na rage zaman kashe wando da ake cewa n program yaya za a inganta wannan shirin akwai kuma wasanni a takaice. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasashen Birtaniya da Faransa da kuma Amurka sun yi Allah wadai da Rasha da kakkausan lafazi a yau Laraba a lokacin wata ganawa ta gaggawa da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi, saboda goyon bayan rawar da shugaban Siriya Bashar al-Assad da gwamnatinsa suka taka a harin gubar da aka kai a Siriya. Harin da aka kai a garin Kan Shikun inda 'yan tawaye ke rike da shi a lardin Idlib ya kashe mutane da yawa ciki har da yara ƙanana abinda ya janyo Allah wadai daga duniya baki ɗaya. Hukumar lafiya ta WHO ta ce waɗanda harin ya shafa na nuna alaman sun shaƙi gubar da ke janyo illa ga jijiyar ɗan adam. Haɗakar ƙungiyoyin ba da agaji daga ƙasashen yammaci sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya kai ɗari, mutane fiye da ɗari uku da hamsin kuma sun jakkata sakamakon gubar. a lokacin kuma da yake ganawa da shugaban kasar jordan sarki abdullah a fadar white house shugaban amurka donald trump ya ce harin guba da aka kai a kasar syria cin zarafi ko kuma mutuncin bil'adama ne da manema labarai suka tambayi shugaba trump ko amurka za ta ɗauki wani mataki sai ya ce za ku gani ba tare da yin wani ƙarin bayani ba Batun mummunan harin da aka kai Siriya makwabciyar Jordan da kuma yiwuwar sake yin ganawa akan samar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da falastinawa na cikin manyan abubuwan da shugaba Trump da kuma Sarki Abdullah suka tattauna a kai. Sarki Jordan da ke a matsayin wakili daga kasashen Laraba na tafa da saƙon kasashen Larabawa dangane da buƙatar ƙulla wata sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya wadda za ta haɗa da amincewar kasashen Larabawa da na musulmi da su yi na'am da ƙasar yahudawa yayin da ita kuma za ta da ƙirƙiro ƙasar falastinu a gabar yammacin kogin jordan da gaza da kuma gabashin birnin kudus kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington Shugaban Amurka Donald Trump ya sauke babban jami'in siddabaran harkokin siyasarsa Mr. Stephen Bannon daga kwamitin tsaron ƙasar a yau Laraba, inda ya soke naɗin da ya yi a baya, wanda ya harzaka ƙwararru a fannin manufofin hulɗa da ƙasashe a ƙasar. Wasu 'yan majalisa da wasu ƙwararru da suka taka muhimmiyar rawa wajen shatawa a Amurka manufofinta na hulɗa da ƙasashen ƙetare da daɗewa sun ce bai cancanta a ce banan wanda ya yi ƙaurin suna wajen haddasa husumar siyasa a ƙasar ya kasance cikin muhimmin kwamitin fadar White House ba wanda zai tattauna muhimman batutuwan tsaro. Kafin ya shiga cikin kwamitin yaƙin neman zaben Trump a shekarar da ta gabata. A da shi Bannon ya daɗa ƙaurin suna ne saboda zamansa wanda ya ƙirƙiro wata kafar yada labarai mai suna Breitbart wacce ke da aƙidar ƙarfafa wariya. Aƙalla mutane bakwai sun rasa rayukansu a yau Laraba bayan da wata mota dankare da bama-bamai ta yi bindiga a wajen wani gidan cin abinci a Magadushu babban birnin ƙasar Somalia. Wurin cin abincin na kusa da ofisoshin ma'aikatan tsaro da na harkokin matasa da kuma wasanni. ya zuwa yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin amma 'yan ƙungiyar al-shabab masu ra'ayin masu tsatsauran ra'ayi waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar al sun sha kai hare-hare makamancin wannan a baya. Labarin duniya aka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, akwai su wasu rahotanni da ke cewa yau ma wasu sun yi zanga-zanga a harabar Majalisar Dokokin Najeriya akan dakatar da Sanata Alin Dume da Majalisar ta yi. A wata zanta da abokin aikin Musa Habu Imam Aliyu ya yi da barista Modibo Bakare ya nemi sanin shin dakatar da Sanata Dume da Majalisa ta yi ta sabawa dokokin Najeriya ne? sai an taka domin dokokin Najeriya ga gaba ɗayansu kamar majalisa tana aiki ne akan dokoki manya-manya guda uku da kuma bayan dokokin da suka shafi na ko'ina da ƙasa wato dokokin ƙasa national laws suna kuma ƙarƙashin dokar tsarin mulki suna kuma ƙarƙashin dokokin da aka sa wato case law na shari'u da aka zantar a a kotunan Najeriya sa'an nan kuma akwai dokokin su cikin gida amma dokokin su cikin gida ba sa iya zama suna da rinjaye akan waɗannan abubuwa na keslo ko kuma tsarin mulkin najeriya daka abun da suka yi a in dai ba in dai hujjoji in ba dai akwai su hujjoji wanda ba su bayyana ba in dai hujjoji da muke gani a wajajen ku masu watsa labarai ba to ina ga hujjojin ba su gamsar da za a dakatar da dan majalisar tarayya wanda a dan majalisa dattabai wannan matsayin har zuwa wannan lokaci na wata shida wannan bai ba daidai ba ne amma abu abin ta kai shi shine a najeriya idan ma aka yi maka haka abin da ya kamata shi ya je kotu ya nemi fassara abin da suka yi ko suna da wannan iko ko ba su da shi ko suna da hurumi ko ba su da shi to amma sanin kowa ne kotunan najeriya yau idan ya ɗauki wannan magana ya kai ta gaban kotu idan aka rataya ta aka fara je ka dawo karshen ta wannan wa'adin da aka tura da aka dakatar da shi ma zai zo ya ƙare wannan shari'ar bata ma kai ko ina ba ba sabanin yadda muka gani a wajajen kushan amerika inda kwanakin ba aka yi shari'a wadda aka gama a kotun farko har da kotun ɗaukaka ƙara a cikin sati biyu wanda donald trump na baki na waɗansu ƙasashe shigowa amerika din nan to kaga inda a najeriya ne da in an shigar da wannan ƙaran sai a ƙarasar da wa'adinsa na farko har da na biyu ma in ya ci zaɓe wayannan shari'un suna magale a kotu to wannan kuma kaga wani babi ne mai zaman kansa na wani lokaci. An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayi ko kuma shawarwarinku a kan matakan da kike ganin ya kamata gwamnati ta ɗauka domin inganta shirin rage zaman kashe wando da ta ɓullo da shi. Kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. الحبيب الحبيب قلبه طيب الحبيب الحبيب قلبه طيب العوادل الو يا حبايب الو يا حبايب الو لو تناسى نتبادل لو تناسى نتبادل غوامي ذكروا ذكروا حتى من كلمة ملا عسلوه لا نساني عسلوه لا نساني حتى من كلمة ملا ليه خاطي من عيونه إلهي خاص من عيونه كلموني بالغرام خبروه باشتياق خبروه باشتياق لو يحن ينسى الخصام وبعيونه حلقوك لما يحلف صدقوك وبعيونه حلقوك لما يحلف صدقوك أنا أنا عارف قلبه طيب العواطل لالو بالله Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da buɗe layi mun samu kira daga Damaturu. Salamu alaikum. alaikum salam abdullahi da maturu ke magana muna jin kamala abdullahi yawwa saboda haka wannan tsari da mai girma janar muhammadu buhari yake so ya yi ina masa addu'a ta fatan alkhairi allah shi masa jagoranci ba wai yana son ya yi ba an riga an fara amfani da shirin an riga an fara an ɗauki wasu ma ma'aikata su matasa to Allah Allah ya tabbatar Allah ya tabbatar da shi shine fatan da kake to amen. to daga damaturu bari mu je makwabciyar Najeriya jamhuriyar Nijar salamu alaikum eh assalamu alaikum <laughs> Wani kuna tare da umma malam ali daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar to muna jin ka to abinda an ra'ayi bisa ga a rage ma matasa kama kashin wando to lalle kamar tsarin da Buhari ya yi ai ba a ce matasa su zauna na ba su mata da kansu yadda gwamnati taimaka musu ayyuka ko abin tallafawa da aka ce a tallafa ma matasa samu ba a ce ku zama banza ba ya kamata matasa ku tashi kuna mun san kasar Najeriya suna cikin tashi hankali matasa ku tashi kan kuɗin kuke kun tashi to Buhari na kawo ko ta wani hali kenan ko ta hanyar wajen harka aiki na bariki da aka sa ɗauki ma'aikata na aikin gwamnati ko na tallafa musu mari kuma na aikin zargi. Mun gode da wannan ra'ayi na katau daga jamhuriyar Nijar bari mu je Maiduguri. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. To muna jin. Muna jin. Ina wuni. lafiya kalau. Ya yi. Lafiya kalau. sai wani kokarin da yake gaskiya ya kamata saboda muna na a Borno mu yanzu na Borno wannan muna na a zaune ba abun da muke wallahi ya kamata taimaka mana mu kowa samu rabon shi wallahi eh to ka san tambaya ne cewa muka ya kuke ganin za a inganta wannan shirin wani mataki kuke ganin gwamnati za ta dauka ta ƙara gyara shirin ya kamata ta dauka din za ta dauka din ta duba masu inganci din da saboda kin san mutanen kowa da irin yanayin shi ne shine abun ne saka kowa in yace yana so din abun da yawa ne da yawa shi ya saka To, mun gode da wannan ra'ayi to daga Maiduguri bari mu je Zaria. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya suna na Musa daga garin Kwangila Zaria gaisuwa a gare ku baki daya. To, Malam Musa muna jin ka. na wato ni yadda nake ganin abin shine a fara ta kan kamar masu angwanni da manya-manyan sarakuna a biyo ta hannunsu su ne suka san ta yadda za a taimaka ma jama'a. Eh muna jinka muna jinka. yawa ta yadda za a taimaki ma saboda in an ce za a bi shi ta hanyar 'yan siyasa ne to nan ne kuma za a sha bamban za a tauye waɗansu haƙƙi domin Allah kaɗai ya san waɗanda suke da suka samu matsaloli da dama a irin wannan hali da muke ciki Allah ta'ala ala ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a mu daga Musa Kwangila Zaria to amin sun ma'amu har yanzu dai muna Zaria salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam ta da kuka da alhajin baɗi in sha Allahu sha'abu da mamu da giwa jihar Kaduna. Zaria. Muna jan ka. To gaskiya kamar da mamu gawa suka bayani haka mu ma muke so misali kamar inda kamar hukuma ta ɗauki wannan matakin to muna so da Allah idan an ce za a yi abu a inganta shi a tabbatar da an yi domin wato 'yan ƙasa su samu wato sauƙin rayuwa duk abin da aka ce za a yi to a rika tabbatar ana bibiya a ga an yi da matan za su lafiya to mun gode da wannan ra'ayi naka to daga zaria bari mu baucin yakubu salamu alaikum wa alaikum salam to muna jin ka to kuna magana ne da muhammadu sabuwar baban yara hudu to eh ra'ayina ni shine ina roƙon gwamnatin jihar bauchi da ta gyara mana asibitinmu bel santa ɗinmu. Malam ka san batun da ake magana a kai yau kuwa? A'a. To, muna batun shirin da shugaba gwamnatin shugaba Buhari ta ƙirƙiro wanda ake ba matasa ayyukan yi. Muke neman ra'ayinku a kan ya kuke ganin za a inganta. To, ina ganin baka fahimci abin da muke nufi ba, bari mu koma ga mutum eh. na gaba. To, na fahimce su. salamu alaikum Amin alaikum salam. Abin da mu idan zai yi wa daga eh, matakin federal din a kawo mana har zuwa jihohi har zuwa eh, karaman hukuma. To Allah ya sa sun ji wa na ra'ayi naku. Ma sauraro yawa mun gode. Ma sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to mun sami kira daga ibadan salamu alaikum na'un wa alaikum salamu to muna jan ka an lafiya lafiya kalau to da to da alama mun samu matsala da layin badan masu sauraro waɗanda suka lalubo wannan tasha a yanzu ana tare ne da sashen eh. hausa na muryar amurka to mun sami kira daga fataskum salamu alaikum alaikum salam ina kira ni ne alhaji adamu da da fatarsun daga jihar yobe to muna jin ka a hakikanin gaskiya shirin yan fawa din nan gaskiyar magana da za a ce an bi ta hannun masu anguwanni da daga ce shi ne abin da ya fi inganci domin yanzu a nan mu jihar yobe musamman garin fatarsun an ce ma masu diploma da masu abuwa sai masu yan digiri kawai za a dauka sai aka hana masu diploma arabi da diploma a sauran kamar public administration da su domin muna da caps a nan kasar duk irin nan ba samu damar shiga ba ka da ta fannin To da alama layin yobe ya tsinke to amma ina fatan an dan jira a yadda ka bayyana. To sai kuma jihar Niger, salamu alaikum. An wa alaikum assalam. To muna jan ka. Lafiya kalau. Kuna ya aiki ba. Alhamdulillah. Ibrahim ne daga can taga Major State. To, Malam Ibrahim, me an ra'ayinka? Gaskiya, Baba Buhari mun ga kokarin shi iya bakin kokari ya yana aiki gaskiya. To. Eh, amma kamar mu da bamu da ilimi ya za iya gaya na gizo mu samu aikin wannan. to wannan kuma sai ka tambayi jami'an gwamnati da ke kusa da kai kila za su yi maka bayani mun gode da wannan ra'ayi to bari mu koma da maturu salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to muna jin ka muna tare da bubuwan zam mun na zaɓi sanka na karamar hukumar da maturu to malam buba mai an ra'ayinka wato ni shawarin da zan bayar dangane da ainihin shi wannan in power din nan hmm. a gaskiya kashi ɗari kason kashi ɗari kashi casa'in gaskiya yan talakawa ba su samu wannan abun ba kuma musamman abin da ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta yi ai dama ta yi wannan abin domin talakawa ne ya kamata da tun daga kan masu unguwanni kuma su ma in za su yi su domin allah kar su ja na kusa da su duk wanda ya dace da wannan sha'anin taimako kuɗin sai a taimaka masa to amma sai gashi abin da ake tsammani din a gaskiya bai kasance ba in ma ya kasance din ba da ake so ba gaskiya ina mai bada wa ainihin ainihin shi shugaban wannan yin fawa din da ya sake lale ya duba abin da ya dace ya dace waɗanda suka kamata a jawo su jiki a ba su wannan abin a jawo su amma to sai gashi eh, yawanci manyan mm, malam siyasa ne sai na karkashin su sai yan uwan mata su gaskiya su suka samu wannan abin to malam ina fatan wa'anda ka bayyana ra'ayi sun kuma ji wannan kuka naka To kafin mu gabatar da shirinmu na gaba ga wannan sanarwa. Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko. Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cutar suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su eh, atishawa da kisin wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani da wani ko dan suro da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma watakila ya yi cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi eh, sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama na nashi ne kar ya haɗa ya ci in ya ɗan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama cewa jikinsa garko jikin sana da ƙarfi sai samun wato motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa wataƙila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo na sankarau Allah ya sa mu dace To yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafar ghana ta gfa kwasi yantaci ya bayyanar cewa sabon kodin ghana black stars dan asalin ghana kwasi apia za a dora masa alhakin daukowa kasar ghana kofina wacce ta yi shekaru 35 bata samu ba shugaban na hukumar gfa ya kuma ce akwai bukatar a baiwa kwasi apia duk taimakon da zai bukaci don ya tabbatar da ghana black stars ta samu shiga gasar cin kofin duniya wadda za a yi a sabuwar shekara ya ce muna son mu lashe kofina kamar na afirka da ma na duniya in ji kwasi yantaci shugaban hukumar gfa a wasannin premier league na cikin gida kuwa kodin kuma su asante kotoko jirafko lugarusik ya kyautata zaton kungiyarsa da take kan gaba a jerin kungiyoyin premier league din ghana za ta doke midiyama sc na garin takwa a wasan tsakiyar mako da za su yi a yau laraba a can garin na takwa ita kuwa babban kishiyar asante kotoko accra house of folk tana karawa ne da bichim united a gida a birnin accra inda wani mamba na hukumar daraktocin Hals din frank nelson yake ganin cewar accra house of folk za ta yi galaba a kansu kafin wasannin tsakiyar mako na yau. Kuma sai a ita ce kan gaba a jerin kungiyoyin wasan Premier League ɗin Ghana da maki goma sha takwas. Sai eduana Stars da kungiyar Wafa su ne ke biye da ita da maki goma sha bakwai bakwai. Sai kuma Brecum Chelsea da Bichim United su kuma suna na hudu da na biyar da maki goma sha hudu hudu. A Najeriya kuwa wasu ƙungiyoyin wasannin Professional League guda tara na ƙasar ne suka nuna begensu a jiya talata na gabatar da kansu a cibiyar kasuwanci ta NASD inda suka haɗu da ma'aikatun kuɗi da bankuna da masana dokokin kasuwanci don cibiyar ta NASD ta tallatar da su ga waɗanda za su zuba jari a waɗannan manyan ƙungiyoyin wasa guda tara wanda gwamnatocin jihohi ne ke gudanar da su banda ƙungiya ɗaya. an bayyana kungiyoyin ne a wurin wani taron manema labarai wanda hukumar Lik din najeriya ta yi a westwood hotel ikoyi jihar lagos kuma kungiyoyin sun hada ne da shooting stars da kano pilas da eyimba da rangers da el kanami da Gombe United da Wiki Tourist, da Abia Warriors sai kuma MFMFC wacce ke zaman cin gashin kanta. da yake jawabi akan wannan batun a wurin taron manema labaran shugaban hukumar league din najeriya honorable nduka irabo ya gargadi kungiyoyin da su tabbatar da sun ci gajiyar wannan dama da suka samu wanda zai kai su ga bunƙasar harkokin su tare da zaman cin gashin kansu yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. daga kausan murya amurka ta yi allah wadai da tsare ɗaruruwan masu zanga-zangar lumana da aka yi a sassa daban-daban na rasha a ranar 26 ga watan maris tsare masu zanga-zangar haɗe da wasu masu fafutuka kare haƙƙin bil'adama da 'yan jarida ya saba wa ƙa'idojin dimokuraɗiyya in ji mukaddashin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tana a wata sanarwa da ya fitar mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa alex navalny ne ya yi kira ga mutane da su fito su yi zanga-zangar lumana bayan wani rahoto da ya wallafa wanda ya zargin cewa prime minister dimitri medvedev ya tara dukiya mai ɗimbin yawa ciki har da mallakar wasu filaye a wasu wurare na masu hannu da shuni da jirgin ruwan shakatawa da wani wurin hada lemun kwalba na alfarma da wasu rukunin gidaje a rasha da ƙasashen ƙetare rahoton na navalny ya yi zargin cewa firayim ministan ya samu damar mallakar wannan dukiya ne ta hanyar karɓar cin hanci da rashawa daga masu hannu da shuni da kuma bashin da yake karɓa daga bankin ƙasa an dai ba da umarnin a rufe navalny na tsawon kwanaki goma sha biyar a kurkuku tare da cin tararsa dala ɗari uku da hamsin bayan da aka same shi da laifin shirya tattaki ko kuma maci ta hanyar tada hankulan jama'a yana kuma ɗaya daga cikin sama da mutane dubu ɗaya da aka kama bayan da 'yan sanda da masu zanga-zanga suka yi aron gama a tsakiyar birnin moscow a dandalin alexander square baya ga haka 'yan sanda sun yi ɗaiɗai da ofishinsa na gidauniyar nan da yake jagoranta wacce ke yaƙi da cin hanci da rashawa sun kuma tafi da na'urorin kwamfuta da dama da sauran kayayyaki a cewar sakataren yada labaransa kira ya yamish wani lauya da ke wakiltar gidauniyar ya ce an tsare mutane goma sha uku daga cikin ma'aikatan gidauniyar Mr. Turner ya ce Amurka ta damu matuka da ta ji labarin cewa an yi awon gaba da alexi Navalny jim kaɗan bayan da ya isa wajen zanga-zangar da kuma labarin cewa an yi ɗaiɗai da ofishinsa. Wannan gangami ga dukkan alamu shine mafi girma da aka gani a Rasha tun bayan wanda aka yi a shekarar 2011 da 2012 bayan zaɓen majalisar dokokin ƙasar wanda madagun 'yan adawa ya zargin an tafka maguɗi Amurka a cewar Tana na kira ga gwamnatin Rasha da ta maza maza ta saki dukkanin masu zanga-zangar lumanan saboda mutanen rasha kamar takwarorinsu na ko'ina na da damar su samu gwamnatin da ke bada yancin walwalar musayar ra'ayi da kuma gwamnatin da ke yin ayyukanta a bayyana jama'a tare da samun walwalar yancin gudanar da ayyuka ba tare da fargaba ba wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar to kafin mu sallama ga takaitattun labarai A takaice kasashen Birtaniya da Faransa da kuma Amurka sun yi Allah wadai da Rasha daga kausan lafazi a yau Laraba a lokacin wata ganawa ta gaggawa da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi saboda goyon bayan rawar da shugaban Siriya Bashar al-Assad da gwamnatinsa suka taka a harin gubar da aka kai a Siriya. harin da aka kai a garin Shekun inda 'yan tawaye ke rike da shi a lardin idlib ya kashe mutane da yawa ciki har da yara ƙanana abin da ya janyo allah wadai daga duniya baki daya. a lokacin da yake ganawa da shugaban ƙasar jordan sarki abdullah a fadar white house shugaban amurka donald trump ya ce harin gubar da aka kai a syria ya keta haƙƙin bil'adama Da manema labarai suka tambayi shugaba Trump ko Amurka za ta ɗauki wani mataki sai ya ce za ku gani ba tare da ya yi wani ƙarin bayani ba. To a gaishe ki, ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A madadin sauran abokan aiki Jummai Ali daga birnin Washington DC nake fatar a kasance cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya ba mu alherinsa.